amma kin sha rana na sha rana ga ruhi kan roba ba fatan shiga yake roll in jurin ki ba ta da shi roll action <laughs> cewa ƙarya ke sharri kika yi mata mutsiyaciyar banza mutsiyaciyar hobi munafukar Allah wata tawa annabi gobara ta ka mata ciki Jama'a, mu je ki haukanta. Kuma ma ne? Eh. What? sai mu daura ba a Thank you. ka hoto ba kana kallo to specific a yi kotu wannan a yayi no so nake samu 2 minutes bai ma gaisu ba ma a jan a ofis a statu baka ba dukan a dukan ne baka gamu ba so nawa ka dauka da sake kwanta ki kwanta da Allah sake Hajiya zo zo Zo Hajiya, Hajiya zo. Matsa Ahmad. Daga farko? Ina sound Na ruwan sa ya kalli mai ya kalli sama ya daina ni to ai ka san ina ina motsa jiki na dole zai yi ai mun gawa dukan daga tuku ta yanzu Rolling. Ah, sorry. Action. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wace ce Laure? Ke ce Laure? Ke wace irin bakar mutsiyaciya ce ne? Eh? Me riba ki da kika hana yata ta zauna da da wanda take so ta aura? Me riba ki da kika kashe wannan auren? Sai ki gaya min riban me kika ci? na kashe auren yarki auren yarki ke rage nisa mijin ta yake ta ce mai mayafin sharri ko eh. to ni uwar sharri ce shedan din ma dan ubansa ni na mar

tashi zaki ki zo mu je mun ki kare ta kanki sai kin zo mun je in ba haka ya nemi warki ta haifo ta kashi ko inda zaki ko Allah ne tashi tashi No, na.